Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu mu da haka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. A yau ma studio Kalangu ta dauko muku wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun shaye-shayen mayagun kwayoyi daga wajen matasa musamman ma a nan birni mai ya ya kamata a magance wannan matsala eh, shine taken wannan muhawara tamu. Ku sani cewa mayagun kwayoyi duka wato matsala ce da kuma take kawo illa ga kiwon lafiyar wannan ƙasa da ci gaban ƙasa da kuma tsaron ƙasa da ma matsalolin da ke take haddasawa a ƙasashen duniya sai dai a cikin wani rahoton da wato ƙungiyar duniya da ke yaƙi da shan mayagun ƙwai ta fitar a cikin watan junin shekara ta 2022 ya bayyana hakan kuma a nan Nijar musamman a nan babban birni mai a kowace shekara an kama wato ƙwayoyi da dama wannan birni mai yana fuskantar wannan matsala ta shaye-shaye mayagun ƙwayoyi musamman ma a wasu unguwanni me ke kawo haka faɗin me ya kamata magabata su yi mi ya kamata uwaye su ma su yi eh, shine dalilin wannan muhawara ta mu tau domin ganin ya za a yi a samu bakin zaren wannan matsala domin tattauna wannan muhawara a nan ɗakin magana ina tare da malam ganda sale ong a daina sannan kuma ina tare da madan gai fatumata lawali shugabar kungiyar nan ta muryar ma'aifiya yiwa kai eh, sannan kuma ina tare da muhammad alassan na kungiyar addinin musulunci Bauchi sannan kuma ina tare da Madan Ali Balki Yaro wato ta murya ma'aifiya ni ne malamin ma'ada daga nan ɗakin magana. To madala kamar yadda na muku a yau dai ta mu ta yau ta shafi batun wato ya ya ya kamata a yaki da shan mayagun kwayoyi daga wajen matasa a nan eh, birni mai. barin fara da ku malam ganda na kungiyar Adena shin idan an ka ce wato miyagun kwayoyi me ake nufi da su ainihi. Eh na gode muku sosai studio Kalangu. Eh kamar da ka faɗi suna na ganda Salai ni ne shugaban kungiya wannan mai zaman kanta wanda ake kima wani jiya Adena masu yaki da miyagun miyagun kwayoyi nan kasar Nijar. Wato akwai amsa mai zurhi. wato duk abin da ake ma miyagun kwayo duk abin da in ka mutum in ka sha zai juya maka hankalin ka kaɗan iri-iri ne. Akwai miyagun kwayoyi wanda ake waɗannan an haramta su akwai waɗanda ba a haramta su ba menene manuhin su akwai waɗanda kamar an dauko a ce taba sigari wani goro wani taba sansami mm. wani shisha waɗannan duka abu ne da kamar hada giya wato su ma miyagun kwayoyi ne tunda suna sa maye suna sa amma ba haramta su ba mm. wanda an ka haramta kamar su ne waɗanda aka sal kasalta mu su ne kamar taba wiwi mm. taba wiwi kuma akwai kwayoyi su kwayoyi da yawa ne mm. bankin kwayoyi akwai abin da ake ce ma heroin akwai abin ake ce ma cocaine amma da cocaine da heroin su waɗannan sai masu hali su ne za su eh, shiga wannan shaye-shaye na eh, waɗannan eh, miyagun kwayoyi masu sa mai amma nan a nan niger abinda mutane suna amfani da su mm. cikin masa mutane maye su ne taba wiwi wato mm. taba wiwi babu inda ba a same su a nan kasa niger babu a ce wannan kauye ne ko wannan birni ne ko daki guda ne ana samun shi a sakar kuma da wannan akwai waɗanda ake ma comprime kasan kini iri-iri ne eh. kamar wanda mutane sun sani shi na ake kema tramol wanda ake kema tramadol wato wannan duka kasan da a magani ake yi kamar waɗanda an kai musu hashi da abin nan mm. don yana kalmin din kaihin eh, ciwo haka to mm. yanzu sai mutane sun ka juye shi an kamar da shi wata kwaya eh. bankin su akwai da yawa tunda sunayensu ba a san su ba tun da kowane gungu kamar taba wiwi akwai sunan shi a nan waɗansu eh, bincike da mun kai mun samu suna wajen dare a cikin nan yamai to yanzu eh, ka bar in kare ma gaggauce sabon sallar da shiga akwai wata kwaya da nan ake ake hada su inda ake kema baka bakan ne ke sa duka yaran mu sun shiga sata sun shiga aikin asha mm. wato shi bakal wanda ke ce makaraka ne suke mm. da ka taba so guda shikenan ba ka kai kai tashi to Allah kiyaye zan sake dawo gare ka president Ganda Sale bari zuwa ke eh, madan Gay Fatima Alawali eh, shin a bangaren wannan kungiya ta ku ya ne kuke tar da eh, wayan kai ko kuma ya ne kuke kallon wannan matsala ta shasha mai agun kwayoyi a cikin wannan kasa ta mu to a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ya kara ma annabi sallallahu alaihi wasallama aminci da daraja da Allah ya shi ba daya eh ga mu a wannan guri don mu ja hankali da maganta akan shaye-shaye da taɓarɓarewar tarbiyyar yara to mu a cikin tahiyar mu wannan iya daga cikin abun da ya tada mu saboda shi dai wannan shaye-shaye wanda yake jima da farko yara matasa ne kuma zama mu a nan ma shine menene ya kawo haka kuma da matsala to su wannan matasa a gaskiya da muke magana a kai shine ma'aifansu sun hi su sanin ciwon wannan abin da suke ciki kuma ganin haka ne mun yi ta kuka mun yi ta jaje muka ga ya isa haka nan gwaran mu hoto mu yi kira a gare su da babban murya da su daina saboda shi shaye-shaye abu ne da yake da illa sosai a rayuwar bawa mm. kuma illoli ga sunan al'umma gaba ɗaya ba mu da muka aihe su kaɗai ba kowa iya samun rabon shi. Mm. Eh. Eh, to ya kuke ganin ita wannan matsala shaye eh, shaye mayagun kwayoyi musamman ma a nan birni mai wajen bangaren matasa. wallahi matsala ce babba saboda a makan bangaren mastarsa ba inda za ka shiga lungu-lungu a cikin yamai babu wannan tashin hankalin in ka shiga titi ne yara masu wanda bisa makaranta boko ne masu makaranta har masu almajiran na. su suna cikin wannan halin hmm. kenan a ko ina ne kake samun wannan matsala abin da ke da ciwo bai baya kullun gaba yake kenan ya kamata mu zamuna gabaki ɗaya tunda matsalar da tuni mun gano ta akwai ta kenan kamata yi mu zamna gabaki ɗayan mu mu iyayen da muka aiki yaran nan da gwamnatin da take da yaunin al'umma gaba daya a kanta da malamai da duk wanda abin ya shafa saboda wannan abin duka ya shafi al'umma gaba daya hmm. mu zamna mu haɗa kanmu mu samu mafita akan wannan al'amari na gode Allah saka da zan sake dawa a wajen naki a cikin gundarin wannan mahara mu eh, malam muhammad alassan eh, kuna ɗaya daga cikin wato malamai a cikin waɗannan ƙungiyoyi na addinin musulunci na wannan ƙasa mu eh, shin a bangaren addini aka duba ya ake kallon eh, su waɗannan shasha miyagun ƙwayoyi musamman a wajen matasa. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muna gaishe ku da gaisuwa ta addinin musulunci wacce ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da roƙon shi da tsira da amince ga fayyon halittu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Godiya ta musamman gare ka Alhaji Ada. Babu shakka matsalar shaye-shaye wata matsala ce wadda ta addabi duniya a yau sannan kuma tana daga cikin manyan matsalolin da addinin musulunci ya yi hange a kan su kafin yau ya kuma ba da shawarwari da faɗakarwa a kan wannan matsala da kuma yadda za a bullo mata babu ko shakka addinin musulunci ya zo ne don ya tsare waɗansu manufofi guda biyar ga kowane ɗan adam musulmi ne ko ba musulmi ne daga cikin waɗannan manyan manufofi akwai wato tsare hankali addinin musulunci ya zo ne don ya ba da kariya ta musamman ga hankalin ɗan adam ba don komai ba sai don allah mai girma da ɗaukaka yana cewa a sura mai lamba sha shida al kenan yana cewa walaqad karramna bani adam babu shakka Allah ya girmama ɗan adam aka ce babu girmama wadda Allah ya yi ma ɗan adam da kuma bambance shi da da sarwan halittu in banda hankali da Allah ya baiwa ɗan adam hankalin nan Allah mai girma ɗaukaka ya ambace shi a cikin alƙur'ani al'aqlu wuri arba'in da tara ya sake ambatar ya aqiluna wuri ashirin hudu ya sake ambatar ma'ana ta aqiluna wuri ashirin da biyu ya sake ambatar ya na aqilu ya aqilu a aqilu ta aqilu wannan Allah ya ambata shi wurare da yawa wanda ma'anar hankali dai a cikin alkur'ani wuri ɗari biyu babu ne Allah ya ambace al'aqlu da duk dukkan mushtaqat in shi ba dan komai Allah ya ambaci hankali irin wannan ambato mai yawa cikin alkur'ani sai muhimmancin shi a cikin rayuwar dan adam shi sa addinin musulunci ya zo dan ya ba da kariya ga hankalin nan ya sanya duk abin da zai gurɓata hankali ya lalata hankali ya rage ma mutum hankali ko kuma ya ɗauke mutum daga kasancewa shi ɗan adam ta hanyar tunani da hankali sai Allah ya sanya shi daga cikin manyan abubuwan da suka haramta. wanne yasa a mahangar addinin musulunci sai malaman addini suka ce su ƙwayoyi ta'ammuli da muggan ƙwayoyi yana daga cikin abin da yake halaka al'umma mana duk al'ummar da ka ga ta'ammuli da muggan ƙwayoyi ya fantsama ciki to sun iso ga gabar halaka daga nan in sun kai gaba sai halaka in sun kayo baya kuma ci baya ba alheri ba ne ga dan adam wato ta'ammuli da muggan kwayoyi a mahangar addini wata hanya ce ta halaka shi yasa Allah mai girma daukaka da ya haramta giya sai ya ce ku nisanci giya sai ya ce la'allakum tuflihun dan nisantatta zai sa ku rabauta kenan babu wani abu daga halaka dan adam ya maida dan adam baya kamar ta'ammuli da muggan kwayoyi da shaye-shaye babu kuma abin da ɗan adam zai yi wanda za a ganin cewa ya ɗauki alama da hanyar gyara kamar ya nisanci wa'annan muggan kwayoyi da ta'ammuli da kayan maye wato ita ce hanya ta tsira ga kowane ɗan adam ta'ammuli da su kuma wato hanya ce ta halaka ga ɗan adam wannan shine kaɗai mahangar addinin musulunci game da wa'annan muggan kwayoyi da kuma ta'ammuli da su. Eto eh malam na fahimci ka duka waɗannan wato shi dai ko ko bauta eh, za a yi ma Allah dole sai da natsuwa sai da hankali. Eto eh ya kake ganin eh, shi wani al'amari wanda yake zuwa ya yi katutu a cikin rayuwar matasa na ganin cewa sun runguma wannan ma'amala da mayagun kwayoyi shin ya addini yake kallon wannan matsala musamman ma a wannan ƙasa mu a nan birni mai. Babu shakka kamar yadda ni ce ta'ammuli da su ci baya ne ga ɗan adam. adam duba a wajen addininka ka ci baya a wajen kiwon lafiyanka ka ci baya a wajen tattalin arziki da rayuwa ka ci baya kamar su ta'amuli da mugan kwayo cikin komai wato ci baya ne ba alheri ba alheri bane ga addini da rayuwar dan adam da ci gaban kasa dukkanin su ba su jayo ma mutum alheri ta kowace hanya shi yasa addinin musulunci ya haramta su annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka tambaye shi wata rana aka ce wani abin sha ne ake tsime na dabino ne da ake jikawa a hada da zumuwa a hada a yi wannan tsimin. ana sha amma idan mutum ya sha shi zai bugar da shi aka tambayi annabi ya hukuncin shan wannan tsimin annabi ya ce duk wani abu da zai bugar da hankalin mutum zai jigirta kwakwalwa wato zai ɗauke kwakwalwarka daga kasancewa ka adam ya juya ka kana cikin hayyacinka ka juya annabi ya ce wannan abu ana kiran shi giya ana kiran shi kayan maye annabi ya ce kullum muskirin kuma haramun duk abin da zai bugar da mutum ya sa mutum marisa annabi sallallahu alaihi ya ce wannan abin haramu ne gaba ɗaya ba wannan ko wancan gaba ɗaya annabi ya yi kwandemin su ya ce dukkanin su haramun ne ba dan komai ba sai dan illoli masu yawa da a ciki shi yasa annabi ya kirata wato su kayan maye da giya da sarwansu annabi ya ce ummul khaba'is wato uwa kowace cuta ce da bala'i da musiba su ne uwa kaga an yi sata su ne idan kaga komai na barna idan an ka yi to ta'ammuli da muggan kwayo shi yake jayo shi cikin al'umma ina gode malam muhammad alassan bari zo gare ko balki yaro eh, in ta kungiyar wannan murya mm, uwa ma'aifiya shin eh, lalle duk abin da ya shafi yara wato ya shafi mata iyaye shin ya kuke ganin ita wannan matsala ta shaye-shayen mayagun kwayoyi daga wajen matasa musamman ma a wannan kungiya taku don kukan uwa muna cikin shi saboda duka yaran yanzu yaran yaranmu mun kasa gane kan su mm. mu dai a sanin mu yaran mu ake su ta lakwal wani abubuwa a lakwal ake samu ake fara shi wani kuma abubuwan a gida ake fara shi to kuma hallo wani abin lahin uwaye ne na farko muna muna jan hankalin uwaye yaron ka in ya kamata ya yi lakwal ya kamata ya sabka a karfe goma sha biyu yaro ya kai har karfe uku bai zo gida ba kuma ina yake eh, wani bai maka horon da ya duniya kenan wannan shaye-shayen shi ne ya tara ma uwaye hankali kuma hallu iya bata maka karatunka yana bata rayuwa yana iya kawo dai program ma a cikin mm, tsakar gida eh, in akwai wannan tashin hankalin babu kuma gidan da bai kuka da wannan matsalar mm. kenan abin da muke nema wanda suke kawo wannan abin suna saida ma yaranmu mu da jikokinmu muna su ga Allah su ga annabi su wasa su kuma yaran mu mu sa su a jiki kuma mu rika waye musu kai mu rika musu nasiya wannan musihwal Allah raba mu da ita eh to madan ana cewa komi zamani ne yake tahi da shi shi zamanin ne ko kuma dama mutane eh, halar su ce ta canza eh, zamani ma in bai da kyau a bar shi duk abin da bai da kyau a bar shi mutum ka san abin da kake ka san gurin zaman ka ka san gurin tashin ka gaskiya zamani ne kuma da niyya abin da bai da kyau bai da kyau eh, na gode eh. eh, madan ali balki malam ganda president shin wannan kasa tamu matsalar shaye-shaye magun kwayoyi ta sa hukumomin kasa sun kafa wata hukuma wadda take kokowa da yaki da shan magun kwayoyi wanda kuma mun ka gayyace su cikin wannan mahara amma ba mu samu wato halartar su ba wannan mataki da gwamnati ta dauka na kafa wannan hukuma ta yaki da fatocin magun kwayoyi shin tana tuntuɓa ku ta yi aiki tare da ku domin magance ita wannan matsala. eh madalla lallai wannan eh, wanda ake kema octave center wannan da kafa tun tana santa anti-drug mm. muke tare da su a niger akwai doka ta yaki da miyagun kwayo wanda ake kema ordonance 99-23 mm. mm. tun kat alif da ritara da tasirin da tara da an kai ta muna ta kokowa a samu a yi mata kwaskwarima to har yanzu ba mu ci nasara ba nasara masha Allah wato duk abin da ta kumshe yaki da miyagun kwayoyi yana ciki to illa da gare eh, duk abin da an ka sa an kai sarin di da shi mm. ya kamata a amso shi a mm-hmm. sai a saida a ba eh, mutane samtar waɗannan masu yaki da miyagun kwayoyi eh. to ba a nan gan shi to kokuwa da muke yi kenan kaga nan wato a yi hukunci mai tsanani ga waɗanda ke da hannu kan waɗannan fataucin miyagun kwayoyi miyagun kwayoyi to na ɗaya mm, kenan mm. na biyu kungiya wannan na 'yan sanda su suna bakin kokarin su tun da kokarin suke aikin da muke yi su ne ma su su ma sun shiga aiki wannan menene aikin mu shine mu tai mu wayan mutane kai wanda muke shiga wajen lokal waɗannan sai su tai su yi ma yara wayan kai sai da sun kai duka na na komin dukkanin mai sun kai shi bancin wannan eh, kun ga dai wanda suke yi lalle ina tare da su amma abin da gwamnati ke ba su bai isa. Wato kudaden aiki kudaden aiki ba isa mutane kun ba su isa. Mm. Kamar mutane suna gani ba su nan gaki ne. tun su 'yan kalila ne kun ko ina da antena shida ne ko bakwai yanzu an kara president ah. shin wannan eh, abin duniya ne yake kudi ne ake samu a cikin harkar ta shan miyagun kwayoyi shi ne yake sa ya eh, eh, ne me yasa mutane suke neman kashe kansu domin su shigo da waɗannan kayayyaki masha Allah alil 2009 2009 an kama wani shi wajen 70 ne ya haɗi in ya kai so guda miliyan 25 na sefa ake bashi da kudin da kun kenan kun gani ko abu ne lallai mutanen waɗannan suna aiki ah. amma kamar cikin garin yamai ana gani kamar ba su nan ga aiki ne mm. eh, to ai ma yanzu a nan ya mai wannan matsala ta shashe mayagun kwayoyi musamman a wajen matasa ya kara haɓaka to me ke kawo wannan haɓaka ta saboda eh, kowa ya shiga cikin harka ta eh, sarandon waɗannan magun kwayoyi ne koko da mu ba 'yan sanda ba ne kun ba mu taimu hadi mu ce a muna taimu muna hira da su masu mm. shaye-shayen ma muna hira da su mm. in kana tambaye su waɗansu su ba san mani ba waɗansu rashin aiki sun kace waɗansu ke talauki e uwaye ka gane ko waɗansu ko jin daɗi ya sa su kamar dukkan masu sha kokaini da manya ne ka gane ko yaran nan su waɗansu don abuta ne eh, akwai abubuwa da muke gaya ma kamar uwayen yaran nan su zan kula da su e tun da kaya dauko na magana malam gada bari zuwa jan <laughs> president eh, president kun dauko zancen suna shaye-shaye wasu kawai ana sa su su sha shin kun yi kokarin ku san dalilan da suke sa suke runguma ta'ammali da waɗannan mayagun kwayoyi to na gode malam ada in muka kusanci yaranmu abin da muke fahimta a gare su kwata-kwata rashin ganewa rashin ganewa da sanin cewa ita rayuwa kowane bawa tun shekara biyu ko uku ya kamata mu sanar da yaranmu da su san ciwon kansu duka wannan abubuwan da muke magana a kai rashin sanin ciwon kai ne kenan inda tun da hari yaran mu mun gwatanta musu da cewa ita rayuwa ba abin wasa ba ce kuma akwai lokacin da zaka yi wasa da ita sai ka bata ta ga baki daya mm. yaran mu ba su fahimci haka nan ba mm. ji suke wannan lokacin za su mori rayuwarsu kahin su tashi su je gurin da za su yi bukatar ta sun bata ta mm. eh in muka kusance su zaka gani abu da ne ba su sani ba saboda mu a yau a matsayin mu na musulmi ba mu yarda da duka irin hujjoji da ake badawa na cewa wadata ta sa ka lalace ko talauci ya sa ka shiga shaye-shaye mm. a'a mu da muka tashi in wadata kake zaka gode ma Allah hal ka ba eh wani dama ne ba ku gani wannan zamani ne da wannan lokaci da wancan lokaci mu uwayen mu mala ada eh. kowane lokaci duk tunda muka na yara muna ji ana cewa zamani zamani mm. muka taso iya mu suna tun muna yara ana ce ma diyan mu diyan yayin mu diyan zamani muka zo ana ce mana diyan zamani amma iyayen mu da zamanin da rayuwa suke daidaita su ba mu tarbiyya mm. kullum akwai zamani amma daidaita zamani ake da tarbiyya a hudda mu mu wuce daga sharrin zamanin nan yanzu mu ma kuma in ta zo gare mu za mu daidaita tarbiyya da zamani har mu ta yi mu sota daga shan zamanin nan mm. in ɗiyan mu sun san ciwon kansu yau kukan da muke inda suna shiga zuciyar mu suna ganin wai ma'aifiya ta yi son su ne a yau da su kansu mm. kenan mu kawo su su san kansu su so kansu in yaro ya so kanshi to zai kiyaye ma kan nan nashi duk abin da zai cuta ma kanshi mm. shine na farko eh. kuma ban tabashi lumhashin ka ba sai mun gama da daraja kanmu ita ce sanin daraja addini da valar mu ta al'adu da suka danganta da addininmu saboda shi mutum iya da mutunci walakanta rayuwa ka zubi da mutuncinka saboda idan kai shaye-shaye ba abin da baka yi. Yo madina miyagun eh, wannan matsala eh, kai ma'amala da miyagun mutane yakan kawo wannan matsala. Eh, sannan kuma wani lokacin kai kana kokarin ka kula da iyalinka a cikin gida sai ka gyaro ne lahiya lau amma a waje sai ya zama ya rikide duka wannan ba ki ganin hadda al'umma eh. duka wannan ba hujja ce ba saboda me yasa na ce ma ba hujja ce idan mm. yaron ya gamsu da abin da iyayen suka gwada mishi mine ne yake sa in yaro ya huto bayan ka gwada mishi hanya ka dora shi bisa seti mai kyau sai sabka ya komo saboda ji yake hanyar nan taka bata gamshe shi ba in ya gamsu da hanyar in ya huto ko cikin dubu ya gamu zai san da cewa wannan hanyar ta wa'anga yaran ba mai kyau bace mm. wannan da iyayena suka dora ni su wanda ba su samu ba wannan daman ne to yanzu wannan matasa kun kira ganin suna wannan tunani naku da kuke yi muna da yaran da mm. suna iya kokarin tun karhi janyo matasa yan uwansu da su bar wannan hanyar su mm. tsaya akan wannan tafarkin da suka yarda kuma muna da yaran da za su ce mana su a tsammanin su wannan abin da abarin su suke da ba a ce musu sharri ne da ba a ce musu cuta ce ba ji suke shine liberté ko kuma ake ce ma liberté yancin kai shine yancin kai kuma shine zai sa su ji daɗin rayuwa su ji sun da waye <laughs> eh to wanda suka lura kuma sai su ga abokansu suna yi za su yi yaƙi da su raba su ba tare da cewa don na mm. huto uwayena sun gwada mini hanya mai inganciya addini na gwada mini hanya mai kyau to in yaro ya kai matsayin da yake son Allah fiye da kowa a duniya zai saurari wani abokin shi ba ma ma'ahin shi ba hmm. a kan lalata ko eh. ma'ahin ka yace kakkai mai kyau Allah ce karka bi shi eh. balle warin ka in an ce maka wannan abun iyayenka suka ce ma bai yi kyau a rayuwarka bai yi kyau a duniyarka da addininka da gobenka kakkabi mm. in har ka gamsun mala'ada an ka hoto sai dai ka yakin warinka da suka shiga wata hanya kenan shi yasa muka ce duka abin daga gida ne daga gida ne muka bar shi eh, to lehi ina kira ta shi lehi da farko iyaye ne eh a yau mu ne ai shi yasa muka hoto mm. mun yi la'akari da mu ne muka kasa kuma tarbiyyar yara uwaye biyu suke yin ta amma uwa yaunin iya bisa kanta saboda uba iya da sharji da yawa zai tashi da darura mi zai kawo muku kuci kenan yaron iya wani abu ma hankalin shi bai kawo ba amma ke uwa ya kamata kuma in ta ɓaci ke kike fara kuka kenan ki ma kanki maganin abin da zaki mishi kuka kenan mu mun yarda da cewa mu muka bata kuma mu ne mai kamata mu tashi mu gyara ba mai yin wannan kokarin a gurbin mu eh, eh, kenan president yo yanzu cikin wannan yanayi da muke muna ganin abubuwan da ke faruwa a cikin unguwanni za ki ganin wasu unguwannin eh, kamar in ki ɗauki unguwar kwara ta gi in ki ɗauki unguwa kamar eh, can losogungu ko wajen eh, san metar ɗana wato ana ganin yadda mutane suke waɗannan shaye-shaye sannan kuma da ki ɗauki je kasuwar katako yawancin lokaci kina ganin na ana saida shin ba ki ganin gwamnati ma hukumomi ba su da lahi a cikin wannan wanda kira gare ku a matsayin ku na wannan kungiya taku murya eh. uwa to ada an ka doka gwamnati ma dan mu ne da ne na uwa kenan gwamnati ma in yayi wani abu da hal al'umma za ta ce bai gyara ba shi ma ya danganta da tarbiyyar mu mm. duka abin ya komo tarbiyya kuma tarbiyyan kamar da muka ce maka ban ma wani lako-lako in muka saba ma ka'idar addinin mu a Nijar in ba musulmi bane kai kirista ne shi ko duk mai bin addini iya da gid kuma duka gidikin Allah abin da Allah ya aiko wallahi hanya ce direct kuma in aka bar ta za a yi ba daidai ba kenan in tarbiyyar mu ta ratse da ka'idar addinin mu dole ne mu samu me ake cewa baraka a kowane fanni nagode eh. nagode madana eh, bari da eh, wajenka malam shin ita harkar shaye-shaye a cikin addinin musulunci ku nuna yadda wato addini yayi suka sosai kan yadda mutane suke shaye-shaye da kuma yadda ta kamata a kauce ma waɗannan miyagun ƙwayoyi shin kana ganin akwai ci gaba ga ƙasar da ta bar 'ya'yanta suka zama mashaya ko kaɗan babu ci gaba ga duk ƙasar da ta sa harkar shaye-shaye da ta'amuli da mugan ƙwayoyi gaba ko kuma ta buɗe wata ƙofa ta wato ta'amuli da mugan ƙwayoyi babu ci gaba ga wannan ƙasar sannan kuma babu ci gaba ba ƙasa ba ko ɗan adam ne kai karan kanka babu wani ci gaba gare ka matuƙar dai ka sa wannan harka gabanka kana yi saboda Allah bai taɓa hana abu sai ya zan yin shi kuma ya jayo mu mutum ci gaba ko wata nasara mm. wato hanya ta farko ta daƙile wannan matsala da amule da mugan ƙwayoyi shine kyautata tarbiyya mm. da zaran tarbiyya ta lalace to komai zai iya faruwa ita kuma tarbiyya dama ana ɗaukar ta wurare guda uku ne mai girma mafi muhimmanci shine tarbiyya ta cikin gida daga tarbiyya ta cikin gida sai ta makaranta bayan ta makaranta kuma ita ce ta rariya wadda za a ɗauka cikin al'ummar da kake rayuwa ciki tarbiyya ta cikin gida ita ce in ta gyaru to komai ya gyaru wato in ta gyaru wajen ma gyaru zai gyaru mm. ka gane ko wannan zai sa yaro idan ya gyaru cikin gida to abokai da waɗanda yake rayuwa ciki ba su isa su wato lalata mishi tarbiyya ta cikin gida. Eh, ‘Ya'ya nawa ne uwaye za su ja hankalinsu akan shan taba ba kyau. In suka samu wannan tarbiyya ta cikin gida sun san cewa uba ya hana in uba ya ganka da sigari kana sha to waje ba za ka je ka sha ba. Ito malam ana ganin wannan yanzu kan bai talabijin ɗin da ake abubuwan da ake nunawa ba ku gani wannan ma yana eh, ya yi aiki kan kwakwalwai waɗannan matasa su rika ganin abin da ake yi a talabijin gaskiya ce. To ita talabijin ita ta shigo har cikin gida ta ɓata tarbiyya mana ko hmm. amma ai ta iske ka ta iske ki ke uwa cikin gida yaya za ki bari ɗan fashi talabijin ya ratso har cikin gidanki ya lalata miki tarbiyyar da kike ba 'ya'yanki. ai bai kamata ki bari eh, wannan ta faru gare ki kenan ba a hana ki shigo da talbijin cikin gida ba a hana ka shigo da talbijin cikin gida amma ka yi la'akari da tarbiyya ƴaƴanka me suke kallo cikin talbijin ɗin nan na ina gode malam kowa shine hanya ta gyara za za mu dawowa saboda mun kusa kai ƙarshen wannan muhara ta mu bari zo wajen ko madan eh, Ali Balki Yaro shin ana iya cewa talauci ne kan sa yara suna shaye-shaye. E eh, shi ne rashin tarbiyya da rashin tsoron uwaye. Kuma na farko kamar da na kwatanta maka wani bai iya maka horon da. a kullum abu yayi nisa uwa take sani kuma gaskiya ya kamata ba talauci ba ne rashin dangana ne mm. talaka ma ne ya kamata ya san ciwon kanshi don shi dan mai hali in ya shiga wata hanya wataki a shi iya da kuɗin da zai aika shi eh, kasashen waje a mashi magani mm. kai kuma uwayen ka basu da baka kula ba yaro ya tahi lakul baka kula ba yaro ya ci abinci ko da sace ka sarrafa ta ka ba ɗiyanka he ta zai maka abinci in shi wancan giwa ya ba talauci ba ce hajiya ayo dangana ce hmm. dusar gidanka ita ce alkama gidan wani dusar gidanka in kai alkama kake ce ni ina ci dusa ita ce karhi na hmm. wannan disa ina sarrafa ta han sa mata aron majiki yadda yara suke so he mutu da diyana hmm. shine karhin mu yara ya kamata wannan su sani ai kowa kowa da karhin shi ka san karhin wannan gidan da karhin wannan gidan ba ba bane ba daidai kurin da da rashin dangana kuma da rashin tarbiya da rashin tsawatawa wani bai miki tarbiya da he ɗiyan ki sun shigo gida he ki ce kutai kutai kutai kutai gidan makwabta kutai ina ne kutai gurin masu shayi ku dai wancan atelier kin to wancan atelier kin kasu abin da ake yi kada kake cikin gida mm. eh? wani a kullum ma uwaye bisu sani he abu yayi yawa mm. he abu yayi karhi Na'am, eh, to ya kuke ganin wannan matsala musamman da take a nan birnin Yamai? Mm. Shi ne na gwada muku mm. na ce muku laifin uwaye ne. Mm. Misali yau mun ga jiki mu rika masa nasiya. In mun ga yaro ya fara sake hanya mu ga ma baban shi. Shi ma baban shi in ya so ya bincike shi daga nan a fara jan kunne in likita ce za a kai shi in jan kunnen ne za a rika yi har dai yaro a rika mishi ban tsoro dai ina ganin ka duk inda ka tafi zan sa kamera za a koyi abuna na kunna ina kada ka rika bayar tsoro. To um, yanzu madan Eh, zan sake dawa gare ku bari yanzu wajen eh, president ganda yanzu abin da nake so in ji eh, illolin da wannan matsala ta shan mayagun kwayi take haddasawa ƙasa da al'umma murya ya za ta bada koma wajen ta kenan wato ni bai kamata ba ko yana da su in ke ga abinda da ya kamata an ce Eh, waka bakin mai ta ta hidadi ji <laughs> to ba matsala eh. to yanzu yaya waɗannan illoli suke na shashayen eh, magun kwayoyi ga ƙasa ga al'umma kasa ina so in ba da in ba yi musu nasiha kaɗan ne oh, kamar kira ne ba kira ba ne mm. abu da ya kamata kowane uwaye kowane duk wanda yana da yara a karkashin shi ya kamata ya san da su wato sun taba magana sun ce laihinmu ne laihinmu ne akwai abubuwa kamar eh, eh, misali abu goma da mutum ya kamata ya kiyaye da su ya zan hankali ya zan kulawa wajen yara na harko kana ga ɗanka kullum yana sake aboki yau shi da wannan ne gobe shi da wannan ba mai kyau ba ne na ɗaya kenan na biyu sai ku gani yaro ba ku san shi da shan taba ba amma ga shi da ashana suke aljihu wannan shi ma a kiyaye da shi sai ku gani kuma a cikin tuhon shi sai ku gani an kaman eh, sun yayyanka su ito su eh, mana eh, a president duk wannan ba harka zamani ba ne da suke gani abubuwa kaman hudi hude ne da wuta to duk kaman mai shan taba wiwi da mutum ya ja wutan nan ne ke hmm, shi ta ke abin hmm. na hudu sai ku ga yaro yana da takardu da warware takarda da an ka yanka kamar mai waɗanda za ta yi mishi eh, eh, wato wanda ake ko kuvala yana aljihun shi eh. ko sai ku ga yaro da dare sai ya tashi ke sai an bashi abinci yunwa mm. ko ko har yanzu kuma yake sai ya tashi ya ta shawarwa mm. duka waɗannan alamomi ne alamomi ne eto eh, eh, eh, president da yake lokaci ana nuna mana mm. lokaci yayi mm. mu dawo kan wato ilolin da waɗannan shashen mayagun kwayoyi suke zuwa ga ƙasa ga al'umma eh ga ƙasa dai mm. kaman ko mutum guda ne ya lalace ba daga gidansu ne ba har hmm. ne kamar misali a dauko a yaro guda na niger ya ta ya kawo kufa na jido ko na kamar alfaga hmm. kasan du niger ne ko ba haka nan ba ne hmm. to abu ne yanzu yana kawo akwai matsaloli da yawa tunda babu kamar eh, likita mai na, gwamnati inda kamar mashaya ma, waɗannan za a ɗauka nauyinsu da mutum mun sha mu kai mutane kullum a likita mm. a ce a ah, su ba su rike su mm. ko za a rike su ne can sai da ta da su kuma a can ne kuma abokan su wannan za su zo har hanzu da mm. kullum muna can pavillon oyo da abin nan na kaga illoli sai ka gani kuma akwai hada tsakanin makiyaya da manoma duk shan miyagun kwayo ne kai macaya ka sha ka ta ka kwanta shi ko manomi ka sha kana so abin nan oh, ya sake bisa ya tabin an tashi shi ne ke kawo wannan kashe-kashe waɗannan mm. ka gane ko kaman eh, eh, illolin kuma har yanzu akwai sace-sace sace-sace mm. tara hanya kashe mutane kan hanya duk addanci da ake yi mm. duk bandancin da ake yi mutum bai sha kwaya ba sai hankali kamar yadda malam ya ce sai hankali in ya hita daga mutum shi kenan dole sai aikata illolin shi da yawa ne mm, mm, mm. ka gani ko sai duk mutane sun bar karatu sai kaga mutum yaro mai kyau yana cikin karatu da ilimi ya shiga shiga yana shan kwaya sai ka komi shikenan Allah ya taimaka president eh, eh, eh, ina ina gode za sake dawo gare ka malama madan gay fatima lawali akwai alƙalma kuna da alƙalma na abubuwan da ta wannan hukuma take kama na kwayoyi ko kuma shifir ne da baka mm, tabulo ne ga yana wasu ni ban ma iya na'am na'am na'am na'am wato eh. kamar a misali musamman a nan birnin mai da ma wasu yankunan wannan kasa mu ana kama wato mayagun kwayoyi da dama kwayoyin da ake kama ton ton da dama gram kilogram da dama shin a yanzu abin da nake so mu gane ya kuke ganin wannan matsala za a magance ta domin muna kan karshen wannan mahawara ta eh, alhamdulillah ita wannan matsala yadda za a magance ta shine kamar da muka ce dukkanmu mu tashi mu komo mu zama tsintsiya ɗaya minki guda abin da muka bari a baya kuma su wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake kiran mu mu yi jiki guda mu zamna tare mu yi gama karhi kamar jiki guda mm. hal ma ya ce kashe sadun wahid kamar jiki guda inda yin guri guda jimu duka jikin ne zai ji masa sarata doka to haka ya kamata mu yau a cikin tahiyan mu shi yasa wai in muka gama hankalin mu to ba ruwanmu da kewaye da ake muyagun ayyuka ba ruwanmu da muyagun kwayoyi da za su shigo su huta mm. idan duka muka gamu muka komo ga sanin muhimmancin wannan rayuwar tun daga kawo masu kawo ta su ma ɗiyanmu ne ga kawo masu shanta su ma ɗiyanmu ne ga kawo wanda suna da ƙarfi ikon yin wani abu a bisa su ma ɗiyanmu ne da mu uwayen da muka hidiyan ga baki ɗaya mm. muka zamuna muka komo ga darajar rayuwarmu da cewa wannan abun ya kai lokacin da ya kamata mu bar shi kuma mu ga menene mafita mm. kamar da firizidan ya ce iya da illa da yake jima kowa mm. kai da ka kawo sai ya jima ka saida kai da ka sai ka sha sai ya jima kai da kake gani kana da iko kai wani abu a bisa la'alla kasawa ne ka yi la'alla ka yi kaman ba ruwa na ne sai ya ji ma mu da muka ai hidiyan kuma mu ji man ba ɗaya ba ne kaga mu yi asarar ɗiyanmu. Mm, a gaggace lokacin eh, ina zuwa mu yi asarar ɗiyanmu <laughs> eh, ko eh. kuma mu komo mu ci kuttun hallo abin da za su mana gashi muna ga ɗiyanmu sun zama mana asara kuma gashi su ji mana kuma su ji ma al'ummar da muke ji da ita mm. kuma daga ƙarshe sai mu yi tsammanin mu da gaba ban mu da baya me ake cewa baya wanda za su gaje mu na kwarai saboda mu iyayenmu sun aihe mu sun dora mu a tafarki mai kyau yau kukan da muke muka kalli diyan mu mu wani tafarki ne muka dora musu kuma menene za su tashi akai kuma su wasu irin iyaye za su zama. Haka idan kun ya an ce jiki ya eh, tsira. Su wani irin iyaye za su zama. Kenan dole ne eh. mu yi kira da wa'annan mutanen da na zana. bin ma kahin mu ce ma yaran mu mun tuba matsayin mu na iyaye su ji kukan mu. kukanmu shine ba uwar da ta aiki ɗanta don ya kare a shara don ya kare a kaso don ya kare a mace don ya kare a shaye-shaye ya mutu ya haukace ta ganshi ya zama haukaci kowace uwa ko ɗa son uwa da take ma ɗanta ko bai ya mata komi ba ya zama na kirki wallahi in ya ganta ya ce ma ban san ki ba ko kowadda muke musu zama na gari in suna so masu ce ba su san mu ba. Na gode kuma na biyu zan ida eh, zan ida yanzu kuma in na kira ga eh. mu masu wannan halayen na shaye-shaye mm. zan yi kira da ɗiyanmu ga masu kawowa mm. su ma ji kan iyayensu su ji kanmu hawayen da muke zubda kanninsu ne yan uwansu ne suke sa cikin wani halin dan ka kawo muyagun kwayoyi ka cika aljihunka da kuɗi in wace irin bukata ka biya da shi ka zo ka kwanta in ka tuna wanda ya halaka a kai a cikin wai mu nan masu aƙidar sanin Allah da bin shi mm. ba ka ji daɗi ba in tuwon da ka siye a wannan hanyar kasa a bakinka in dai kana da abin ga tunani baka shi shi babu fiyarta a cikin arzikin mm. wannan kuma yanda kai kamar da manzo Allah ke cewa kamata dinu ta danu in yau kai matashi ne kai ta sai da kai ta bata diyan wasu wa'annan da ka koya ma kai ma zaka zo ka ahi diyanka sai su zo hallo a koya musu a yanda ka sa uwayen wasu kuka sai an sa ka kuka mm, kuma na karshe kai ma da kake mm-hmm. saidawa sabo da abin sai ka sha kai ma ka tuna ba kenan shi ma mai ka sai da mu ne shi ma bin masu lalace na gode madan eh, eh, malam muhammad a lokaci a gurguje shin wani kira za ku yi a bangaren musulunci a game da wannan matsala ta shashe mai kwayoyi musamman a nan birni mai kira na zai eh, a gurguje malam ana ce mini lokaci na kira na da zai yi ya shafi bangarori ne guda uku mm. bangare na farko shine ya kamata gaba ɗaya mu mu ji tsoron Allah mu haɗa kawunan mu Kamar yadda Hajja ta ce, wato Bahaushe yana cewa sai bango ya tsage kaɗan gare kan samu wurin shiga. Wato duk matsalar da ta tunkaro in muka haɗa kai gaba mu al'umma muka tunkare ta muka yaƙe ta za mu ci ƙarhinta. Kenan mu haɗa kai matsayin mu na musulmi mu tunkare wannan matsala da ta zama alloba eh wato ga al'umman duniya baki ɗaya. don mu ga cewa mun ka iya na mu kokari don magance ta kira na farko kenan kira na biyu nauyi yara ta yi babba ga hukuma su ƙara ƙoƙari akan wanda suke yi na wato yaƙi da wannan matsala ta ta'amule da muggan ƙwayoyi da wato safararsu abu na ƙarshe wanda shine ke kira na ƙarshe wato zuwa ga al'umma musulmi baki ɗaya iyaye ne masu saida ta ne masu shanta ne da duka ka ji tsoron allah kasancewa yadda hajiya ta ce duk abin da ka yi ma dan wani ka saida mai ya haukace ya lalace ya zama wato uh, baya da amfani kai ma fa za ka haife naka kai ma sai Allah ya janyo wani da zai yi abin da ka yi ma wato dan wani so mu ji tsoron Allah daga masu saidata masu shanta da baki ɗaya al'umman musulmi mu nisanci wannan dan mu samu rabautar Allah duniya da lahira. Na gode eh, eh, madan eh, Ali Balki yaro wanda kira gare ko zuwa ga magabata ko zuwa ga iyaye game da wannan matsala. To babu laihi gaskiya ne. Kira da nake ga iyaye da hakuma su a sa ido. Kuma gaskiya iko ma yana bakin kokarin shi. dambu ne in yayi wa baya jin mai amma kuma wannan abun na farko uwaye uwaye uwaye uwaye muna bara da su vrema a ƙara tsanantawa na gode na gode ina ganin mala tunda kiran da gani mm. duk al'umma ne ba 'yan sanda gwamnati dai bai yaki da miyagun kowa sai ya kama a kama ma kuma 'yan sanda kuma ni na shi daɗi tun da akwai yanzu kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda sun zo tare da mu muna, muna wannan aiki lalle da ka fara ba ka so ma in kake zancen kwaya masa ke kai wani ne zance ka mutum na nake yi a shi ne ake ba tabu mm. da mun gode mu Allah yanzu abin kowa ya gane kenan matsalan shi kowa da kowa zai shiga wannan Na gode, na gode, ina ganin duka duka da haka ne za mu kawo ƙarshen wannan maharata mu ta yau wadda ta shahe batun shan miyagun ƙwayoyi daga wajen matasa musamman a nan birnin mai ya za a magance wannan matsala kun ji dai a dukkan baki da muka gaito sun bayyana cewa lalle shan mayagun ƙwayoyi a bangaren matasa babban matsala ce wadda ya kamata kowa ya kawo ƙarfi da ƙarfe domin a yi kokowa eh, tamkar tsintsiya maɗaurinki ɗaya ta yadda za a to waɗannan matasa daga wannan hanya da suka karkata suka bi wadda kuma take lalata su take bata musu rayuwar tasu kenan dole magabata sai sun sa wato wannan aiki nasu na su jagoranci wannan matsala da kyau yadda za su buga hukunci ga duka masu shigo da miyagun kwayoyi da kuma masu shan wannan miyagun kwayoyi domin a tsarkake wannan al'umma ta mutu wannan kasa ta mutan ta domin duk kasar da ake samun matasa da suke sha sha miyagun kwayoyi akwai wannan wuya wannan kasa ta samu ci gaba mai karko kenan kuma kira ga duka al'umma kamar da magabata da kuma waɗannan baki suka bayyana ya kamata kowa ya tashi kawo tashi gudunmawa domin ceto waɗannan yara da suke shiga cikin wannan mawacin hali na shashe mayagun kwayoyi na gode na gode president wato eh, ganda sale na ong adena na gode allah ya saka da alheri kungiyar taku tana kukuwa da shan mayagun kwayoyi na gode allah ya saka da alheri na gode eh, madan eh, gaye fatumata lawali president ɗin ong la voix d'une mère yiwa kai na gode allah ya saka da leri eh, sannan eh, malam muhammad alassan na kungiyar addini musulunci na gode allah ya saka da leri zaka lahir malam sannan kuma eh, madam ali balki yaro ta kungiyar murya ma'aifiya na gode allah ya saka da leri na gode na gode a fuskan injin na samu taimakon amin hassan a can wajen bidiyo na samu malam sani isaka ni malam mamma ada da ni jagoranci wannan muhara nake ce da ku sai wani sabon jigo a huta lafiya.